أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إن رقم الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi, da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira, kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo. Innahu waliyu zalika wal qadiru alai. To da izinin Allah subhanahu wa za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da takwas insha Allahu. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون نعم الحمد لله رب العالمين أولنا آية مي البركة دزام فسرا ينزو واتو آية شي وندتكي kawo tsakanin wato al'umma ko kuma cikin zamantakewa society na musulmi. Idan ana son a samu zaman lafiya, kwanciyar hankali, natsuwa, babu fitina, babu kisan kai, babu ta'addanci, babu zalunci, babu zub da jini haka kawai, to wannan aya guda ɗayan nan idan aka bi dokokinta, to za ta kawo, wato za ta yi sanitizing ɗin abun eh, zamantakewa gurɓatacciya tsakanin al'umma. Idan aka aiwatar da wannan ayan, insha Allah, tabaraka ta'ala, duk abin da ake bukata na security ko kuma a kashe kuɗi ka ji an yi budget ɗin miliyoyi ko kuma biliyoyin kuɗi da sunan security, ko kuma ka ga ga ‘yan sanda, ga mobile police, ga SS, ga intelligence, ga civil defense, ga soja, ga military menene ga na ruwa, ga na sama, ga kaza da kaza, ka rika ganin uniform kala, kala, kala, daban, daban, daban, sai ka kirga masu uniform wajen ashirin, wai duka wai tsaro suke a ƙasa, duka wai tsaro ake Kuma ga bindigogin ana riƙe da su nan in kai nan jami'an tsaro nan kullum a motoci, amma za ka samu kullum rigingimun ƙaruwa suke, sace-sacen ƙaruwa suke, kisan kan ƙaruwa yake, ta'addancin ƙaruwa yake. Da za a implementin wannan aya ta Allah subhanahu wa ta'ala, to ina ji da ‘yan sanda kawai sun isa, da ‘yan sanda kawai sun isa ‘yan kaɗan sun isa so bai yi tsaron ko'ina kawai. Ta amma ka duba kullum in kana duba nan uniform wani na nashi kaga yelo yelo wani nashi bulu bulu wani nashi mene mene wai duka waɗannan jami'an tsaron gaba ɗaya don kar a yi rigima kuma kullum yin ta ake yi. Allah maɗaukakin sarki ga dokan da ya saukar a wannan aya mai albarka, ya ce, Ya ayyuhan ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah subhanahu wa kutiba alaikumul qisasu an wajabta muku an farlanta muku an tilasta muku yin qisasi kutiba alaikumul qisasu yin qisasi fil qatla wajen kisan kai ma'ana qisashi shine in kai abu a maka irin abun. wannan shine ake kira qisas in ka mari mutum sai a kirawo shi a kira ka a tsaye da kai kai ma sai ya wanka ma mari. Wannan shi ake kira kisas. To Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan dokan wajen kisa, yace duk wanda ya kashe wani ta hanyar ta'addanci, mutumin nan yana sane ba tilastawa, ba a bisa rashin sani ba, ya tashi ya ɗau makami kawai. yana cikin cikakken hankalin shi ya je ya kashe wani Allah ce to shi ma a kashe shi shi ma a kashe shi Allah ce yanda za a yi kisan kuwa alhurru bil hurri mutum ɗa mai ‘yanci idan ya kashe ɗa mai ‘yanci shi ma a kashe shi, wal abdu bil abdi idan bawa ya kashe bawa shi ma bawan a kashe shi, walunfa bil’unfa idan mace ta kashe mace ita ma a kashe ta amma duk wannan kisan fa ya zamanto a wanda ya kisan da gangan yayi kisan da ganganci cikin ganganci kamar yadda ake cewa voluntarily intentionally wato ba wanda ya tilasta masa ya je ya yi kisan shi ne ya je ya yi kisan kuma yana sane da cewa kisan zai yi. Kuma yana sane da consequence abin da zai biyo baya idan ya yi kisan, yana sane yana da ilimin kawai ya ta sama mutu ya je ya kashe shi. ta hanyar da za a gano cewa wannan kisan na ganganci ne shine sai a yi amfani da irin makamin da mutumin ya riƙe shine zai nuna lallai an yi intending kisa ainiyan kisa to Allah ya ce duk wanda ya kashe wani a kashe shi mace in ta kashe mace yar uwanta ita ma a kashe ta bawa in ya kashe bawa a kashe shi mutum mai yanci wanda ba bawa ba ya kashe mutum irin shi mai shi ma a kashe shi faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda ɗan uwansa wanda yake da haƙƙi ya zo ya aka bashi a eh, haƙƙi ya yi zaɓi game da kisa ko kuma afuwa sai ya yi afuwa, to fatti ba'un bil ma'arufi to a bashi wato diya shine al ma'aruf. Wa ada'un ilaihi bi ihsan a miƙa masa diyan nan tare da kyautatawa. zalika yin haka din nan, takfifun min rabbikum wani sauki ne daga Ubangijinku, wa rahmatun kuma rahama ne. Famani da ba'a da zalika wanda ya zagaya ya je ya ta'addanci bayan an bashi shi diya an biya shi ko kuma an masa afuwa, to falahu azabun alimun yana da azaba mai raɗaɗin gaske. Allah yace ce, Walakun fil hayatun. Wato idan kuna so ku samu nagartacciyar rayuwa a doron ƙasa, rayuwar da take cikin wato natsuwa da kwanciyar hankali babu fargaba babu tsoro, to Allah ya ce ku riƙa zartar da irin wannan hukuncin na ƙisasi wanda ya kashe a kashe. Ya ce idan kuka haka to za ku samu kyakkyawan eh, rayuwa a doron ƙasa ya ulil albabi ya ku masu hankali. Don kuka yi implementing wannan to babu shakka za ku samu nagartacciyar rayuwa, kuma la'allakum tattaƙuna hakan zai sa ku ƙara jin tsoron Allah. Akwai bayanai sosai a game da shi wannan aya na kisasi kamar yadda yake a kotunan shari'a na musulunci. A da farko, kisa a musulunci ya kasu kashi uku, akwai abin da ake kira alƙatlul amd, kisa na ganganci. duk wanda ya kashe wani a bisa ganganci, to akwai abubuwa guda uku suna hawa kan shi, ko biyu. Na farko shi wanda ya kisa ɗin, kisa ya hau kan shi, ɗaya kenan. Bayan kisa ya hau kan shi, akwai kuma diya a yayin da aka masa afuwa, ko diya ko kisa shi wanda ya kashe warai, su kuma ’yan uwa wanda aka kashe musu, aka, aka kashe musu ’yan uwa, su kuma shari'a ta ba su zaɓi guda uku. Na farko, za a kamo wanda ya kisan nan a kawo shi a ajiye shi, a ce ina ’yan uwan mamaci, su ce ga mu nan, dama ’yan uwan su ne magadansa, su ne za a zo a ce to. gawa ne ya kashe muku ɗan uwa, kuma shari'a ta ba ku option zaɓi guda uku game da shi. Shari'a ta ba ku zaɓi in kun ce a kashe shi, to shi kenan abin da za a zartar kenan. Shari'a ta ba ku wannan damar. Ko kuma ku ce kun yafe kisan a ba da diya, a madadin menene? A madadin kisan. Shari'a ta ba ku wannan zaɓi. ko kuma ku ce da diyan da kisan duka kun yafe, ina fata an gane ko, sai a tambaye su wanne kuka zaɓa. Idan suka ci a mu a kashe shi kawai, shi kenan, ta ɗauki wannan mutumin aje a kashe shi. Idan magadan wanda suke da right a kan shi wanda aka kashe ɗin, idan su goma ne, idan mutum tara daga cikinsu suka ce mu mun zaɓi a kashe shi, sai ɗaya ya ce ni kawai ni na zaɓi a ba da diya, ɗaya kawai shi har ya saɓa ya ce kar a kashe shi a ba da diya, to da maganan ɗayan nan za a yi amfani. Domin babu kisa a ce an kashe mutum 90%, ba kisa 90%, a ce waɗannan an ba su ɗinsu su tara da suka zaɓi kisa an ba su abin da suka zaɓa 90% a kashe shi, sannan kuma a zo kuma a ba ma wannan haƙƙin shi no. To, a nan ba zancen demokuraɗiyya ba ne a ce wai majority win the vote ko menene da makamantansu a'a. So, shi wannan inda ya ce, ko ai za ya ce ya yafe shi ta ɓangaren shi, ko kuma a ba da diya, to shi kenan ko da mutum taran nan su sun ittifaƙi ce a kashe shi ba za a kashe shi ba. to sai a zo kan maganan diya, sai a zo kan maganan diya. To diya za a rarraba ta ne za a yi spreading ɗinta kuɗin yanzu kamar yadda muka ce kwanaki miliyon talatin da ɗaya ne. Ya gangaro ya da ashirin da nawa? Ashirin da bakwai. Su waye responsible wanda za a ɗora musu nauyin tara miliyon ashirin da bakwai ɗin. sai shari'a ta ce to, wanda za a tara musu su ba da wannan diyan shi kaɗai ne, shi kaɗai ne zai je ya yi ƙodigo ya san inda zai nemo kuɗin, tunda kisan an ce karye ya ce sai ya yi. Shi ya ta tasamma kisan deliberately, da gangan yana cikin hankalinsa, yana cikin hayacinsa, kuma ya san fa abin da zai biyo baya hukuncin in ya kashe shi, ko a kashe shi ko ya biya. bayan da ba a mai nasiha ba aka hana shi ya je yayi kisan to shari'a ta ce duk ƴan uwan shi su zura masa ido ya je ya nemo kuɗin ya je ya nemo kuɗin shi kadai idan babu kuɗin sai a dawo kisan sai a dawo kisan shikenan abin da zai je yayi kenan to wannan shine idan kuma magadan suka ce da kisan duka da diyan mun yafe shine shine faman ufiya lahu wanda aka masa afuwa na kisa sai a bada diya wannan shine kisa na farko kenan kisan ganganci akwai kisa na biyu shi kuma kisa ne na kuskure wanda mutum ne yana tuka mota kawai yana tafiya sai mutum ya faɗo masa a hanya ko mafarauci ne yaje zai farauta sai da ya setin dabban da zai harba da bindiga ya sake kawai ya sake wuta kenan ya harba kenan sai wani mutum ya zo wuce da keke sai ya same shi ko kuma ashe dabba yake kallo ga ta nan dabba ce ashe mutum ne bai lura ba ya je farauta ya ga cikin ‘yan surkukin bishiyoyi kawai ashe wani ne ya shiga yana bayan gida, kuma kawai he idon shi ya nuna mai ai gada ce, barewa ce, menene sai ya suke bata wuta kawai. sai daga baya aka samu menene yawa wannan shine shine wanda abuna a, a, a, a law suke cewa a positive belief in the existence of something which in reality does not exist kana da positive belief cewa wannan gada ce sai da mutum ya harba sai ya samu ashe a ganin shi gada ce take existing a wajen positive belief belief sai daga baya sai ya zo ya ga ashe ba gada ba ce. To shi kenan to shi wannan mutumin abu biyu ne suka hau kanshi. Na farko, kafara na azumi. Kun ga haƙƙin Allah ya shigo kenan, mutum zai azumin kwana nawa? Sittin. Saboda me? Saboda wannan ran da ka kashe Allah ya haramta a kashe shi kai ka zo kai terminating shi. Allah yana son wannan ran ya rayu, kuma ya haranta maka ka kisa kai ka zo bisa kuskure to haƙƙin Allah ya shigo a nan sai ka yi wa Allah subhanahu wataala da ya halicci wannan ran azumin kwana sittin. Zancen kisa babu yanzu tunda dama ba ka yi intendin baka da niyan kisa din, to so, so kisa, zancen kisa an soke shi yanzu sai zancen diya ne zai taso kaga a can da yake akwai ganganci ba azumi saboda dama mutum tafiya zai ai idan sun zaɓi cewa a kashe shi ai ba zancen sai ya azumin kwana sittin babu wannan. So shi kenan yanzu su ma magadan za iya zuwa a ce to ga wani fa diya ta hau kan shi ya kashe muku ɗan uwa amma a bisa kuskure dama sun san automatically ba kisa ba zancen kisa diya zai bayar sai azumi to sai suka zo suka ce su ba da diyan ya ba da diyan To a nan shari'a hai ta ce tun da a bisa kuskure ne yanzu ya yi kisan ba da ganganci ba ne dole ‘yan uwan shi za su shigo su ba da gudunma wajen biyan wannan jiya ɗin. Kuma shari'ar musulunci sai ta wajabta wa maza ne kawai blood relatives nashi maza ne kawai za a rarraba musu biyan ban da mata. Saboda mata dama su ba masu aiki ba ne su kawo kuɗi sai dai su zauna a kawo musu ne. to za a rarraba sai a za rarraba cikin ‘yan uwan shi musamman ma aka ce magadan shi wanda za su gaje shi, kamar yayun shi maza da mata, uwa ɗaya, uba ɗaya, a yayun shi kawai da ƙannan shi maza ban da mata, wanda uba ɗaya ya haɗa, ko abin nan suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya. Sai kuma first cousins nashi maza su ma za su shigo, haka nan wajen ‘yan ɓangaren ‘yan uba za su shigo. To sai a rarraba a raba gadon a yi categorizing ɗin mutane a rarraba mutanen gida uku waɗanda suke da kuɗi da yawa a cikinsu masu hali masu kuɗi a cikinsu sai a sanya musu taron daidai da kuɗinsu waɗanda suke samunsu tsakatsaki ne sai a sanya musu suma daidai da samunsu tsakatsaki wanda suke can ƙasa kuma sai a sanya musu daidai samunsu haka za a rarraba ‘yan uwa su biya kuma shari'a ta ce za a ba da gabbin shekara ɗaya zuwa uku a haɗo kuɗin a kawo. Within three za a haɗa wannan kuɗin a kawo. Banda mata, ina fata an gane ko? To wannan an yaɗa kuɗin ne wannan wannan biyan kowa zai biya duk wani blood relative nashi masu gadon shi za su biya. To wannan shi yasa shari'ar musulunci za ka ga idan akwai wani takadarin yaro a gida yana rashin ji, to hikima abun duk ‘yan uwan shi na jini za su tashi su ga lalle sun magance shi, sun taka mai burki, ce kai, ka natsu kar ina zaune a sakkwato ka jawo mu wata diya ina daga can. Ina fata an gani, saboda kowa ya san in ya zira masa ido yana ta ƙadaranci da rashin ji, kowa ya san aljihun shi zai motsa idan ya yi kisa. To shi yasa da an ji mara ji kawai za ka ga ‘yan uwa da dangi sun haɗu sosai sun haɗa ƙarfi sun haɗa kai wajen magance wannan yaron da ɗaukan mataki a kan shi. Ina fata an gane ko? To wannan shine ne yadda shari'a ta ajiye wannan kisan wato kisa da aka yi a bisa kuskure. Kuma shari'a ba ta kalli musulmi aka kashe ko kafiri ko kirista ba no, ta kalli rai, rai, sol, wanda ya kashe rai. Saboda haka ran nan in na musulmi ne, in na kirista ne, in na bayahude ne, in ma menene, in dai rai ne aka kashe wannan abun za a bada shi so shari'a ba ta kallon musulmi ne kirista ne mene duk mu in dai rai ne aka kashe wannan abun ya hau kan waɗannan mutane sannan kuma ran ba a kallo sai ƙaton mutum a'a ko jariri aka haife shi yau ya kashe shi samfin yadda za a bada diyan nan da yadda za a yi azumin nan da yadda za a kashe shi inda gangan ne duka ya tabbata ko da jariri yau aka haife shi ba wani zancen wai sai ya girma ai ai ba babban mutum bane karamin yaro ne a'a Wannan kisa na uku kenan, kisa na biyu kenan. Akwai nau'in kisan kai wanda ake kiran shi shibhul amdi, wato alƙatlu shibhul amdi ko kuma shibhul khata'ul amdi. Wato shi kisan yana tsakanin ganganci da kuma kuskure, sai kisan ya zo in between. Shi ya ɗauki ɓangaren ganganci nan kuma ya ɗauki ɓangaren menene kuskure, shi kuma ka yi intending ka daki mutum, yaro ne ya yi laifi, ka ɗauko bulala dorina irin wannan wanda duk wanda ya kalli wannan abin da ka yi amfani da shi wajen dukan wannan mutumin, kowa ya san wannan abun ba zai kisa ba. Kowa ya san wannan abun ba zai kisa ba. Yaro ne ka zo da ɗan bulala kai kana ɗan shauɗa mai sun yi latti ko sun yi abun nan, sai kai yaro daga nan ma ya miƙe flat ashe ya mutu. To, ta inda ya kama da ganganci, ka yi niyan ka bige shi, ka yi intendin, an samu menene niyya na dukan shi. Amma nan kuma idan aka kalli abin da ka dake shi da shi ɗin, ba ka yi niyan kisa ba, to sai ya zamanto kuskure ne, amma wanda ya ɗauke ɗauke da ganganci mai kama da kuskure, ko kuma kuskure da haka aka yi majin ɗin shi. Ina fata an gane. Ko mutum ne kuna cacan baki ka wanka mai mari shi kenan ya faɗa, kowa ya san mari baya, baya kisa. kowa ya san mari baya kisa, sai mutum ya faɗi ya mutu. To shi ma hukuncin shi da dokokin shi irin dokokin kisan ganganci ne, komai nasu ɗaya ne. Babu, babu, babu kisa, hukuncin kisa. Hukuncin kisa yana zuwa ga wanda ya kisa da ganganci kawai. Ina fata an gane ko? To, amma malamai sun kawo wani ishu, idan bulalan ne aka ga kai zana da ita, ko ya san bulala ba ta kisa, amma sai aka duba eriyan jikin mutumin da ka daka ko wannan yaron, sai aka ga zaɓa kai a very sensitive area, mutum ya yi ta zane shi a al'auran shi, misali. To, kowa idan ya ga irin wannan inda ya yi ta zana shi ɗin, inda ya ta bugun shi ɗin, kowa zai ga lalle bugu ne na nufi. Bugu ne na nufi. To, saboda haka ba a zaɓen wani ɓangare wanda yake da hatsari a jikin mutum a ce za a zaka. To wannan su ne kisa ɗin, kisan ganganci da makamin da aka yi amfani da shi. Kai ne kawai aka kamo ka kaya kisa da takwabi a hannunka kace wallahi wallahi ni ba niyan in kashe shi. Dan haka na yi in mare shi kawai da takwabin ya yanka mai kai. Ana mari da takwabi? Yawa. Ko kuma bindiga ce kace wallahi dan haka kawai na fit haka kawai ni ban zata ma zai kashe shi ba. Ina ba za a yadda ba. ko aka ga mutum ya riko eh, eh, galan karanzir ne fetur ne da ashana ya zuba mai ya kyatta masa wannan za a ce bai yi niyan kisa ba to duk irin wannan yanda shari'a ta aje wannan da kuma isafi da dokoki yanda shari'a ta aje kin idan mutum shi ya jangwalo kisan da gangan sai a zira masa ido amma idan irin wannan kisan ne shibul amdi da amdi da da da da khata shikenan yan uwa za su taimaka wajen biya masa To, amma wanda ayan take magana a nan shi ne kisan mai kisan gangancin, shi ne Allah ce an wajabta muku yin kisasi fil ga duk wanda ya kisa. So, alhurru bawa ɗan ɗa mai ‘yanci idan ya kashe mai ‘yanci da niyya da ganganci shi ma a kashe shi, bawa in ya kashe bawa da ganganci shi ma a kashe shi, idan kenan fa ‘yan uwan magadan suka zaɓi ne kisan. sai a kashe shi mace ma in ta kashe mace ita ma sai a kashe ta amma idan ƴan uwan suka zo faman ufiya lahu min akhihi shay'un waɗanda ƴan uwan suka ce mu mun yi afuwa kada a yi kisan mun yafe kada a yi kisan a bada diya to fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bai san abi da suka zaɓa ɗin sannan a ba su diyan su da kyautatawa wannan wani sauƙi ne daga Allah da Allah ya ga dama sai ce ba a ba da zaɓin ba, kisan kawai Allah ya wajabta. To, amma sai Allah ya kawo sauƙi, sai aka ba wa su ’yan uwan mamacin su yi zaɓi, Allah ya ba su za su iya zaɓen su yi afuwa, za su iya kuma zaɓen kisa ɗin. Wannan wata rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan. To, musa, famani ita da ba'a da zalika fafalahu azabun alim. wanda ya zo ya zaga ya ɓuya ya zo ya yi ta'addanci kuma yana da azaba mai girman gaske kamar ya mutum ne aka zo aka daidaita wani e eh, ga wanda ya yi kisa gashi gashi a gaban ku me kuke so suka ce mun yafe a bamu diya aka biya 'yan uwan wanda aka kashe diyan nan nasu tsaf bayan sun karɓi diyan kuma sai suka zo suna fakon wannan ɗin suna fakon shi sai suka zaga a inda ba mai ganin su sai suka kashe wannan ɗin kuma bayan an karɓi diya a madadin kisan suka zo suka zaga suka kashe shi kuma Allah ce to wannan ta'addancin da aka zo aka zagayo aka yi wanda ya yi shi yana da azabun alimun azaba mai raɗaɗin gaske ina fata an gane yanda yanda fassaran ayan take ko kuma bayan misali wannan mutumin an ba su diya sun tafi a madadin wanda aka kashe sai waɗannan ɗin ko suka je suka kashe wanda suka karɓi diyan kuma su ma suna da azabun ali wannan shine ake bayani Allah maɗaukakin sarki ce walakun wato hayatun fil qisas dan kuna implementing rayuwa a eh, isasi irin wannan dokokin to za ku samu nagartacciyar rayuwa domin duk kowa yana zaune ne ya san in ya taɓa a bakin ransa, to mutum ba zai je ya kowa ta'addanci ba. In ka taɓa kwaba wani za a yanke hannunka, kana zaune ne kawai ka san hannunka yana zaman menene gillewa ne in ka taɓa kwaban wani. Kuma ranka yana nan ana fakon shi matuƙan ka taɓa ran wani. To Allah ya ce, To idan kuna zartar da irin wannan za ku samu kyakkyawar rayuwa kuma haka din zai ƙara muku tsoron Allah subhanahu wataala Malamai suka ƙara bayani suka ce dalilin saukan wannan ayan da Yahudawa can kafin zuwan addinin Musulunci, idan ɗa mai ‘yanci ya kashe wani, idan ya kashe mai ‘yanci, eh? kaman misali ɗan uwan mutum, sai wani ya kashe shi, yanzu kisa ya hau ya hau wancan, to sai su canja wancan ɗin sai ya demo cikin bayinsa, bayinsa ya ce a kashe wannan a madadin ɗana da za a kashe. Ko ba ku gane iri yadda suke canjin ba, ɗan mutum ya yi kisa, ya kashe wani wanda lebul su ɗaya ne, wancan mai ‘yanci ne, wannan ma mai ‘yanci ne, to ɗan mutum da ya yi kisan, maimakon a zo a kashe shi, sai uban shi sai ya ce, sai ya ɗauko cikin bayinsa, slaves, sai ya ɗauko cikin bayinsa sai ya bada a kashe wannan bawan a madadin ɗan shekar a kashe shi. Kun gane yadda abun yake. Ko kuma idan babban mutum mai mukami ya yi kisa, maimako a zo a zartar zansa da kisan duk da makamin shi da girman shi da menene sai a gudu a sayo bawa, sai a zo a kashe bawan a madadin shi wannan saboda shi babba ne. Ko kuma idan mai ‘yanci ya je ya yi kisa namiji, ya kashe namiji, ɗan uwan shi, idan aka zo za a kashe wancan namijin sai a nemo mace, sai a ba da ita a madadin menene shi wannan namiji ya ce, eh to ai gara mu ba da wance kawai, saboda a kashe mana wannan bawa jarumi su ne masu tsaron gida in barayi suka zo su ne masu noma, su ne mayaka, su ne menene mata ba sa aikin komai sai zaman gida. maimako a kashe mana kamar wani a ɗauko mace kawai a bayar. Sai a nemo mace cikin ‘yan uwan shi, ƙannan shi mata sai a bayar, wayar kuma shi ne ya kisa, wai saboda shi namiji ne mai kare gida ne, mai su ne masu kaza ake alfahari da su a gida, su ne ire-irensu in suna gida ana tsoron gidan. Mata wa zai ji su, sai a ɗauko mace sai a yi replacement nata da da miji a kashe ta a madadin abin nan Shi ne sai Allah ya saukar da dokan ya ce daga yau alhurru bil hurri, mai ‘yanci in ya kashe mai ‘yanci a kashe shi, in bawa ne ya kashe bawa a kashe shi, in mace ce ta kashe mace a kashe ta, babu wani wannan ya maye gurbin wannan wannan ya maye gurbin wannan. An fahimci kes ɗin da kyau, to akwai wani kes kuma a ƙarƙashin wannan, kun ga anan Allah ya yi rankin ɗinsu, wato ɗa da ɗa suna rank ɗaya, kaga bawa wanda bai kai matsayin ɗa ba yana ƙasa da bawa to ko shari'ar musulunci haka ta yi rankin ɗinsu, idan mutum bawa mai ‘yanci ne, idan mutum mai ‘yanci ne ya je ya kashe bawa, to ba a kashe shi, saboda jinin shi yana sama da jinin bawa, jinin bawa yana ƙasa da jinin ɗa mai ‘yanci, ba a kashe shi a shari'an musulunci. Takan wani ce, "Ah, to ya aka wannan ba adalci, Allah ne ya ce haka." Kawai, saboda haka in kaga an kashe ɗa ya kashe ɗa ne ɗan uwan shi saboda suna the same menene the same rank jininsu yana the same level to bawa kuma idan vice versa ya kashe mai ɗa ɗa to idan ya kashe bawa irin shi ma za a kashe shi balle ya kashe wanda yake sama da shi amma shi wanda yake sama da shi idan ya kashe bawa ba za a kashe bawa ba za a kashe shi wancan mutumin ba sai a duba kawai sai a biya diya ba za a kashe shi ba yanda shari'a ta, ta tabbatar da wannan abu. Haka nan mamace mai ‘yanci idan ta kashe namiji za a kashe ta, haka nan vice versa namiji mai ‘yanci idan ya kashe mace shi ma za a kashe shi, saboda dukansu masu ‘yanci ne suna tafi. Amma mace mai ‘yanci da za ta kashe baiwa ba za a kashe mace mai ‘yanci don ta kashe baiwa ba, saboda jinin jinin baiwa is lower than jininta. Haka shari'a ta yi rankin ɗinsu. ina fata an gane ko wannan wannan shine yanda shari'a gani ta tafiyar da waɗannan al'amuran kenan da fata Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am كتب عليكم إذا حدر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسم جنفا أو إثما فأصلها بينهم فأصلها بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نعم To, kun ga wancan dokan da muka karanta ayoyi biyun nan na kisasi, shi gyara, gyara society ne ko? yanda za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yanzu wannan ayan kuma da za mu karanta shi kuma yanda za a gyara family, za a gyara cikin gida da ‘yan uwa da dangi yanda za su zauna lafiya. Allah ya ce, Kutiba alaikum ya ku musulmi, an wajabta muku, idza hadara ahadakumul mautu, idan ɗaya daga cikinku ku musulmi ya ga alamar zai mutu, alamun mutuwa sun bayyana a gare shi, mutum ne ya yi jinya ya yi jinya yanda yake jin jikin nashi ya ga alama ba zai tashi ba ya buga ya ga alama ya yi hange duka ba zai rayu ba kawai to Allah ce idan ɗayanku ya ga alamun lallai ba zai rayu ba zai mutu habara a hada kumul mautu to in taraka khairan idan akwai dukiya da ya bari mai yawa kun ga an kira dukiya menene anan khairan an kira dukiya alheri To kaga sai Allah ya ce to idan alwasiyatu idan mutum zai yi wasiya will kenan zai yi wasiya to na farko lil walidaini ya fara da iyaye lokacin ayan gado bata sauka ba domin la wasiyata liwarisin ba a yi wa mai gado wasiya to idan ya bar dukiya to idan zai yi wasiya akwai wanda zai wasiya a ba su dukiyan nan nashi to na farko lil walidaini iyaye na uwa da uba wal aqrabina da ‘yan uwanshi da dangi na jini, bil ma'arufi ya bar ma kowa gwargwado yanda ya dace. Wannan haƙƙi ne da Allah ya wajabta akan duk wanda zai mutu, haƙƙan alal muttaqina haƙƙi ne akan masu tsoron Allah su yi Implementin wannan su zartar da shi su tabbatar da shi. duk mutumin da aka mamaci zai mutu ya rubuta wasiya ya bashi ya ce wane e ga wannan envelope ɗin wasiya ta ce a ciki, idan na mutu ka buɗe za ka ga bayanin da na yi abin da na ce a mun bayan na mutu ka je ka yi shi. Da mutumin nan ya rasu sai ka zo ka buɗe envelope kaga ya ce a bama wannan miliyan uku a bama wannan kaza a bama wannan gidan shi na kaza gidana na kaza na bama wani gida fili na na kaza na bama wani mota na na bama wani yayi wasiyan waɗanda za a bawa abu kai da yake sirri ne kai kaɗai ne a duniya ya damƙa maka wasiyan shi ba wanda ya san da wannan wasiyan sai kai shi kuma gashi ya mutu sai ka zo ka buɗe wasiyar da ya bari ɗin sai ka canza, saboda baƙin ciki an ba ma wane gida, sai ka canja ka ba wa ƙaninka gidan ka. Ƙanina ne, ka ɗan share sunan shi, yanda Yahudawa suke yi. Ina fata an gane suka share, sai su share aya kawai, sai su replacement ɗinta da wani. Sai ka canja, ko kuma ya ce a ba ma wani miliyan uku sai ka canja ka mai da figo ɗin miliyan biyu. Ka canja dai ba yanda ya yi ba, To Allah ya ce, faman baddalahu, duk wanda ya canja wasiyan mamaci, ba'ada ma sami'ahu bayan mamacin ya faɗa masa a lokacin da yake raye, wane gashi gashi in maganan baki ne, in kuma na rubutu ne ka zo ka canja rubutun, to Allah ya ce fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddilunahu. Wato laifin da zunubin wannan aikin yana kan wanda suka canja wannan wasiyan. inna Allah lalle Allah maɗaukakin sarki sami'un yana jin ku a lokacin da yake maka wasiyan, kuma alimun yana sani da abin da ka zo ka zartar daban bayan ya mutu. Allah ya ji abin da kuka yi da shi, yana sani da abinda da ka zo ka zartar bayan ya mutu. Ina fata an gane ko? Wannan yana da babban laifi ya ci amana, mamacin nan ba za ka gamu da shi ba sai gaban Allah. To, amma Allah sai ya kawo wani irin wani situation da in ka canja ɗin babu laifi, Allah ce, faman khafa min musin janafan, wanda kai da aka bar maka wasiyan bayan ka buɗe wasiyan, sai kaga shi mamacin ya yi kuskure a wajen wasiyan nashi, ya saɓa doka na shari'a. Da kai calculation duk abubuwan da ya bar a yi wasiya da su a bawa mutanen, sai kaga ya fi one ya fi kashi ɗaya bisa ukun dukiyan da ya bari, saboda duk wasiyan da mamaci zai yi ba a son ya wuce menene kashi ɗaya cikin uku na dukiyan shi, saboda abun zai cutar da magada. Mu iya sanin wasiyan nan kuma ba a yin ta cikin waɗanda za su yi gado, ana yin ta outside waɗanda za su yi gado. Ina fata an gane, ba za ka zo kana cikin masu gado kuma a maka wasiya ba. ka a cire mu wannan a cire mu wannan na wasiya na ne da baba yace a burmun sannan sauran kuma in an zo an raba kuma kana ciki Allah annabi yace ce la wasiyata liwarithin duk mai gado ba a masa wasiya kuma wasiyan ƙa'ida ta biyu ta zamanto ta dace da shari'ar musulunci, ta dace da shari'ar musulunci. Fili ne ya bari sai yace ce ya yi wasiya a bawa gidan giya wajen kamfanin giya wannan filin, to sai ka zo ka canja kamfanin jiya eh to an sa islamiya ko masallaci a wajen kaga ka canja kaga ka canja saboda mai canjin naka kana gyara ne saboda shi wasiyan nashi ta taba menene ta saba wa shari'a ko kuma dukiyan da ya bari gaba ɗaya miliyon goma sha biyu ne sai kaga ya bar wasiya a ba mutum ɗaya miliyon biyar, kaga ya wuce nawa wansat, domin wansat na miliyon goma sha biyu miliyon hudu ne, to sai kaga ya ce a ba da miliyon biyar, sai ka canja biyar ɗin ka dawo da shi menene hudu, saboda ya yi daidai da yadda shari'an musulunci ya faɗa. Ko kuma malamai suka ce, ga ɗan uwan ga wane mabukaci ne Mr. A, mabukaci ne bai da komai, shi kuma Mr. B yana da gidaje yana da wadata da ya tashi yin wasiyarsa ya ce, a bawa mai, mai gidajen nan mawadacin nan a ba shi gida, shi kuma mara shi ɗin nan babu komai sai ka canja wasiyar haikar transfer ɗinta daga wancan, kamar da ita kan wannan da bayi da shi. waɗansu malamai suka ce wannan canjin babu laifi, saboda ka yi shi ne within yadda shari'a ta yi umarni da shi. Shi ya sa Allah ce, faman khafa min musin janafan, shi wanda aka bar masa wasiya ɗin, da ya buɗe wasiyan wannan mamacin, sai ya ga gaskiya cikin wasiyan shi akwai zalunci ɗaya, ɗaya akwai zalunci, ko kuma wasiyar tashi ta saɓa yadda Allah ya ce a yi. to wanda ya ji tsoron wannan fa aslaha bainahum sai ya zo ya gyara wasiyar ya gyara ta yanda ta yi daidai da shari'a saɓani yanda shi ya faɗa Allah ce to wanda ya haka fala isma alaihi babu laifi akan aikin da ya yi inna allaha shi Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne domin yayi ne akan yanda Allah ya faɗa gyara yayi to Allah ya gafarta masa shi wannan da ya canja wasiyan wancan kuma Allah mai rahama ne mai rangwame ne a gare shi ina fata an gane ko saboda haka mutane su rika kulawa da wannan su rika kulawa da wannan idan ana bar musu amana da wasiya su kula da shi saɓani yadda waɗansu suke yi kaga idan mutum ya rasu yana da mata yana da ‘ya'ya maza da mata sai kaga ‘yan uwan mamacin kawai sun shiga cikin gidan sun kulle ƙofofin gidan har ɗakin matan shi kawai, sai su nuna matan shi ita ba komai ba ne. Sai su ce sun fidda ita daga gidan, ki fita daga gidan, an kulle. Ba su da gadon sisi a wajen, kuma su zo su ce wa matan ta koma can wani gu ko ta je ta abin nan sai an zo an raba gadon. Sannan kuma a zo a ce mata ma za a ma sai da gidan. Ba inda za ta zauna fa da ‘ya'yanta fai a ce za a sayar, wani su nuna mata ba ta isa ba ne kawai. wani sa'i kannan shi mamacin mata su zo su kwashe kaya su kwashe TV tana kallo da ita da ‘ya'yanta a gefe. Haka za ka tarar ba abun da baya faruwa yanzu muna ta cases ɗin a nan, kai dai kawai Allah rufa mana asiri kawai idan Allah ya tsame ka gobe kiyama, to wallahi akwai kallo. Idan ka tsira, to akwai kallo wallahi. Don maciya amana Allah ya yi yawa da su ne kawai. Wallahi in ka ga wata mu'amala <clears throat> ko ka samu, ko ka samu gagadon kowa yana so a raba sai babban ɗan sai ce a bari, babban ɗansu da yake Abuja <clears throat> ya ce ya hana kar a raba. Kullum ana sauraro kan ji gado ya kai shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, wai babban yayansu ya hana a raba. Haka sidda, sai ka zo kaga kawai ana aiki a cikin gida kawai, sai kaga an sa ‘yan haya a ciki, ana karɓan kuɗi yana karɓa ba wanda ya isa yi magana wai babban wani ya hana makamantansu kaza kaza kaza haka za ka tar wani ya mutu a ciki ba a bashi ba wani ya so aure a raba masa a bashi haƙƙin shi a ƙi wani ya so tafiya school ya je karatu ya ƙaro ilimi ga kuɗi a nan an hana ana nan bini bini bini bini da mutum ya kai wajen malamai ko ya kai wajen masu magana a zo a fitar mai da haƙƙinsa sai ɗan uwa su haɗu gaba ɗaya su tsine masa su ce ya kai yayan shi kotu zai ci mutuncin yayan shi shi kuma yayan yace da ni ka kai kotu dan kaza kazan ka ko sisi ba za a baka ba ka je duk inda za ka kai wallahi haka za ka ta abun fa abun mamaki fa kuma lauya ya zo ya tsaya wa magana ya nuna yayan daidai yayi a je gun alkali ka kasa samun mafita a yi ta ɗagawa a yi ta ɗagawa ka gaji ka bari ma da makamantar haka za ka ta sai ka ji gado ya shekara ashirin wallahi ba a raba ba kuma waɗansu har sun mutu ma wanda da su da a intashin ma a ba su kunci. Duk abun yana faruwa, wato idan muka tashi son zuciyar za ka ce kawai maguzawa ne mu ba mu taɓa karanta musuluncin nan ba, wallahi tallahi. Haka ake rayuwa, haka take ganin al'umma, shi sa in bala'i ya jira kan wani, to idan ka san aikace-aikacin da ya yi, sai ka ce daidai ne, wallahi. da ubangiji ya rufa asiri mu je aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما يا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم نعم، ga ayoyin farko كِسَاسِي أركك don society, zamantakewa. Ayoyin nan da muka karanta yanzu na abin nan na alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina don gyara cikin menene cikin gida. To yanzu ga azumi kuma don gyaran individual. Ka gyara kanka yanzu. Sai Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku yin azumi, ka ga yin azumi gyara ne na me, na, na kai, gyaran kanka ne, yanzu ana so a tsaftace ka, a tsarkake zuciyanka, a haɗa ka da Allah, ga waɗansu ayyukan da za ka yi ka zamanto mutumin kirki da makaman. Society a can ya gyaru, cikin gida ya gyaru, yanzu gyara ne na individual kuma kowa ya zamanto mai tsoron Allah kawai, ya riƙe Allah ya zamanto mai ibada. kutiba alaikum siyamu an wajabta muku yin azumi. Menene azumi? Azumi da larabcin da malamai suka yi bayani shi shine al'imsaku, anil akli, wa shurbi, wa shahawatayil farji, min tulu'il fajiri, ila gurubi shamsi, bi niyyati taqarrubi ila Allah ta'ala. shine mutum ya kame daga abinci da abin sha da sha'awan saduwa da mace tun daga fitowan alfijir zuwa faɗuwar rana da niyan kusanci zuwa ga Allah, da niyan kusanci neman kusanci zuwa ga Allah. Wannan shine wato azumi a shari'an musulunci, technical meaning ɗin azumi kenan bayan zuwan shari'an musulunci. But amma literal meaning ɗin asiyam wato kafin ma zuwan musulunci shine mutum ya kamewa ya kame daga barin abu kawai idan ka ce ni daga yau ba zan sake tuka mota ba sai a ce fulanun sama an siyaqati sayyara wane ya kame daga yau daga barin tuki ka kame ka ce yau ba za ka yi magana da kowa ba sai a ce fulanun sa'imun anil kalam wane yau yayi azumi ba zai menene ba ya yi niyya zai kame daga magana shine abin da Allah ya gaya wa Maryam ta yi lokacin da ta zo da annabi Isa yana ɗan jariri, domin Allah ya domin za a yi ta damunta da surutu Allah ya sani za a yi ta damunta da surutu. Lokacin da ta dawo tana riƙe da annabi Isa bayan ta je bayan gari can inda take ibada mala'ika Jibrilu ya sauka har ta ɗauki ciki da ruhin Allah subhanahu wata'ala ta zo ta haihu ta ce ya laita ni mitu qabla wa kuntu nafiyan mansiya ce ina ma na mutu ma kafin in ga wannan rana fa kauma bihi qaumaha tahmilu sai ta zo wajen mutane tana rike da shi kun ji ana ta sutu ya ukta haruna ma kana abuki a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ya menene laqad ji'ti shay'an fariya kin kawo abun kunya kin ka abin magana, kin ka kaza, ba mu san iyayenki ba, ba mu san babarki ba, da wata ta'asa da barna, sai gashi kai ta bullo a kanki, wayyo Allah, menene surutu kawai. Shi kuma dama can Allah ya ce kafin ta zo, fa in ma tarayinna min albashari ahdan faquli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma isiya ni na dau alkawarin yau ba zai magana da kowa ba wannan shine wato ta kame daga barin magana shine as-sawm asawmu mu anil kalam ina fata an gane ko to wannan shine dai a takaicen takaicewa azumi kamewa daga barin ci da sha da sha'awan farji daga fitowan alfijir zuwa faduwar rana da niyan kusanci zuwa ga Allah shi wannan azumin kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana yaushe ne za a yi wannan azumin na ramadana ake faɗa sauran na nafilfilu duka wannan yin kanka ne ba sa cikin kutiba sai dai kai in kai voluntarily haka kama kutiba alal lazina min qablikum me yasa Allah yace an wajabta muku ku al'umman Annabi Muhammadu kamar yadda aka wajabta wa al'umman da suka wuce me yasa Allah ya kamanta azumin mu da irin nasu mu wajabta muku azumi kaman yanda muka wajabta wa wanda suka gabace ku shin azuminmu irin nasu ne exactly daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana? Kuma exactly kwana ashirin ne da tara da zuwa talatin na Ramadana? Inda Allah ce mun wajabta muku kaman yadda muka wajabta na magabatan ko kuma azumin ne kawai ake magana yadda kuke azumi su ma na can suna azumi ba dole bane ya zamanto iri ɗaya. Amma malamai suka ce saboda karin azumi ya, ya damu mutum cikin shi ya murɗe ya yi ta ƙugi ya damu ya damu azumi ya gigita shi yunwa ta gigita shi ya kwanta ya yi flat ya yi lalas ya rika jin haushi kawai ya rika ji kawai mu aka ɗora ma wannan kawai mu kawai mu kaɗai kawai aka kalla kawai aka zaɓa aka ɗora ma wannan to don a rarrashi mutu Allah ce a ah, ba kai kaɗai bane fa kama ku ci ba alal lazina min qablu kai waɗanda suka wuce al'umman sauran annaba ma su ma na wajabta musu in ji Allah ta ce oho su ma sun yi E, to alhamdulillah ai na ɗauka mu kaɗai aka ɗorawa kawai mu yi ta cin kwakwa ina fata an gane ko malaman tafsiri suka ce hikiman da ya sa kenan saboda akwai wahala azumin kar mutum ya zo ya ta raki ya yi ta gunaguni ya yi ta surutu eh ni kawai baba zai ɗora ma abun nan ga gasuwa ne ni a gida ne kai za a zaɓa in yi wannan sai ka zo ka ce ai duka baba yace mu yi ai dukan mu ne eh ka san zaka fi samun me relief haka to haka al'amari yake Sai ne take wani irin ciwon ido sun yi jajawur kana ta tunani kawai wallahi yanzu in na makance ai na gama wallahi kawai ne kaza kaza yanzu da da da, da, mutum ya zo ya ce maka wani eh a'a wannan wani irin ciwon ido ne bala'i ni ban taba ganin irin wannan ba wallahi ya zaka ji aka ce ka ina ai na makance kawai la na makance amma da ka zo mutum na biyu ya zo ya ce sannuwa ne ai ai kowa ke fama da shi a gari kenan ah ai ko ina ne haka eh ba ni kadai bane eh yace mu je zuwa to shi yasa malaman tafsir suka ce hikiman da Allah ya kawo wannan din an wajabta muku azumin nan da dan wahalan da kuke shawa da ƙugin ciki da menene, da menene ba ku kadai bane ne ba fa, haka nan ma al'umman annaba wanda suka wuce su ma an ɗora musu, e, eh, karkace kai kaɗai aka tsana. Kuma Allah ya ce ga hikima ta biyu, kun tattaku, don ka ƙara samun tsoron Allah, ka ƙara kare kanka daga wutan jahannama, ka kare kanka daga fushin Allah, ka tsarkake kanka, ka samu lada mai albarka, ka samu aljanna, ka kuɓuta daga wuta, ka samu kaza da kaza da kaza da kaza, a fara faɗa maka merit da za ka samu da ladan da za ka samu, sai ka ji ma wani abun ma idan aka ambace shi ka ji kawai azumin ma ai aje kawai ma da sauƙi a shi. Ko yanzu kai ne ake nuna maka falalan azumi watar aka ce an buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya a Ramadan, an kulle na wuta, an ɗaure shaiɗanu, farkon azumin rahama, tsakiyan shi gafara, ƙarshen shi ‘yantawa daga wuta, sannan ladan azumi Allah ya ce tsakanina da wanda ya yi ne kawai babu wanda zai san sirrin ladan sai ni da mai azumin gobe kiyama. Ya za ka ji, ɗan wari-warin bakinka da yake canja Allah ya ce ya fi ƙanshin almiski a wajena, ya za ka ji, sai ka ji wani irin daɗi ma malam, akwai lailatul ƙadari a cikin wannan azumin, akwai kaza aiki kaza ga irin shi ga ladan masu tahajjuji man kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukka rika jin irin waɗannan abubuwan idan ka ji tarin ladan da albarkan sai ka ga azumin ashe an kaɗan ne ma kawai wahala to sai ka ga yana motivating naka kana samun ƙarfin gwiwa na yin azumi to babban hikiman yin azumin dai don mu rika samu menene tsoron Allah yana ƙaruwa mana eh in kana azumi baka ashar in mutum yana azumi baya shan taba in yana azumi ya daina shan giya ya daina neman mata ya daina kaza ya daina kaza ya daina kallon fina-finai na tsiraici ko kuma magazines na tsiraici ya daina kaza ya daina gulman mutane kaga ai a wannan period na kwana talatin da kai suspendi waɗannan abubuwan ai ka ɗan samu wani ɗan riba ka samu wani riba ka yi salloli, ka yi ƙiyamun laili, ka yi tarawihi, an yi tahajjudi da kai, an zo tafsiri, ka sauke ƙur'ani alhamdulillahi, ka yi sadaka na dabino, ka yi sadakan gero da siga da menene da menene, ka ciyar da mai azumi an baka kwatankwacin ladan shi, kaga ashe riba ne mai yawa. To shi yasa Allah ya ce, babban sirrin yin azumi la'allakum tattaquna zai ƙara sanya muku tsoron Allah a zukatanku. kama wani ne ya tambayi Allah, to ya Allah wannan yunwan da muke sha har yaushe ne, wata goma ne, ko kuma shekara ɗaya ne, ko mene ne? Allah ce, a'a, ayyaman ma'aduda, ‘yan kwanaki ne kaɗan ƙididdigaggu kawai za ka yi, karka damu. Hmm? Ai, ba zai kai wata biyu ba, ‘yan kwanaki ne kaɗan, in ji Allah ce, ok, to shi Duka falallaɓan ɗan Adam ake. Hmm? kama wani ne ya tambayi Allah ɗin. to azumin har yaushe Allah ce kwanaki ne bai ce wata ɗaya ba kaga idan ya wata ɗaya har wata ɗaya amma idan aka ce ƴan kwanaki ne kaɗan fa ka fi jin samun sauƙin shi ma ce ƴan kwanaki ne kaɗan nan kawai za ka yi ka gama kwanaki ɗin sune kwana ashirin da tara ko kuma talatin in ta cije kenan Allah maɗaukakin sarki duk da rahamansa ya ce ya wajabta mana amma sai ya kawo waɗansu masu lalura, ya ce, Faman kana minkum mariban, duk wanda azumin Ramadana ya riske shi yana fama da rashin lafiya, ko kuma yana cikin azumin sai rashin lafiya ya faɗo masa, au ala safarin ko tafiya ta kama shi, fa'iddatun min ayyamin ukar Allah ce sai ya ajiye wannan azumin nan nashi, ya ƙirga iya adadin kwanakin sai ya rama su min ayyamin ukar a waɗansu kwanaki can bayan Ramadana. Wa alallazina yutiqunahu wanda kuma ba za su taɓa iya yin azumin ba, azumin ya fi ƙarfinsu saboda tsufa ko wata lalura, Su Allah ya ce su kuma fa fidiyatun, fidiyatun min ta'amin, sai su ba da fidiya compensation kenan sai su ba da madadin azumin ta'amu miskin shine su ciyar da miskini mudun nabi guda ɗaya na shinkafa ko na gero ko na dawa ko na duk wani cimaka da mutanen garin suke ci ko kuma ka yi abinci one square meal ka ba wa miskini guda ɗaya a madadin azumi ɗaya gobe ka sake bashi a madadin azumi biyu Allah ce faman tatawwa a khairan wanda kuma bayan ramadanan mata wuce ya rika azumin taɗawu'i na alkhairi ya rika yin azumin nafila irin litinin alhamis sitta shawwal siyamu yaumi arfa siyamu thalathati ayyamin min kulli shahar siyamu ayyamil bid duka ga sunan nafilfilu da yawa wanda ake na azumi Allah ce bayan wucewar Ramadana mutum ya zo kuma yana taɗawu'i yana nafila don ya ƙara wa kanshi alkhairi to Allah ce fa huwa khairul lahu wannan shi ya fa masa alkhairi ina fata an gane ko amma Allah madaukakin sarki ce wa anta sumu khairul lakum duk mutumin da ya ga rashin lafiyan nashi ba wani mai tsanani ba ne da zai hana shi azumi ko tafiyan da zai yi ɗin ba tafiyan da zai hana shi azumi ba ne maimako ya ajiye ɗin Allah ya ce to wa an su mu ku yi azumin ya fi muku alkhairi mutumin da ya auna tafiyan da zai sai ya ga kawai ko ya yi azumi ko ba azumi dai babu komai tafiyan zai iya yinta ko da yana azumi ko daidai ne a gare shi to Allah yake mun san dai mun ce ka aje amma in ka auna tafiyan da zaka yi kaga lallai zaka iya yin azumin Allah yake to mafi alheri ka yi azumin maimako ka yi ta tara wa kanka bashi na azumin muka ko kuma rashin lafiyan misali zaka iya yi yar malaria ce sama sama ina fata an gane ko to shi ma Allah ya mafi alkhairi kai yi azumi in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kun sani a ah, nan an ambata mana marar lafiya ɗaya kenan lokaci ya ƙure marasa lafiyan sun kasu kashi uku a nan akwai marar lafiyan da idan saboda yanayin rashin lafiyan nashi in ya ɗau azumi zai mutu ne zai mutu to haramun ne ya yi azumin a nan wannan kuma rashin lafiyan nashi idan yanayin rashin lafiyan nashi idan ya ce zai haɗa da azumi zai galabaita sosai ya fita haicinsa sosai ya ajiye azumin shi ne zai biya bayan sallah idan ya warke akwai rashin lafiyan da kawai yar masassara ce yar mura mura ce sama sama kawai ko tuntube yi ce eh, ban da lafiya ne aka ce wa eh, eh, au in kuntum marza menene ko yar mura mura yake masassara jiya fanka ta hura shi ko ya shiga AC kawai ya tashi da mura kawai yace banda lafiya zan ajiye shari'a kuma bata yadda ya ajiye anan ba shari'a bata yadda ya ajiye ba wannan shine matafiya su ma sun kasu kashi uku akwai ah, matafiya sun kasu kashi biyu akwai matafiyin da tafiyan fado masa yake kawai kana cikin azumi sai aka maka waya a Kano babanka yana so ya ganka wurjanjan gobe kamar yanzu aka maka waya ko Maiduguri ko Sokoto ko Lagos zaka kama baba yana so ya ganka baba tana so ta ganka wani bai da lafiya an kai shi asibiti kaga kana zaune da tafiyan ta me ta fado maka to iri wannan tafiyan yanayin tafiyan zaka ka ajiye azumi ka tafiyan ka ka dawo ka karama bayan sallah akwai wanda shi kuma rayuwansa da sana'ansa da hanyar neman abincinsa gaba ɗaya tafiyan ne irin masu tuka jiragen sama pilot kullum yana cikin tafiyan ne shi haka rayuwan ba wai faɗo masa take ba sana'ar ce tafiya masu tuka jiragen ruwa masu tuka motoci transport tankokin mai manya-manyan motoci din nan su trailer yau za a je a yi lodi a gu kaza za a yi kaza za a kaza aikin kenan sana'an kaza rayuwan kaza shi ma turu a ramadana ajiyewa zai riƙa yi sai ya rama bayan ramadana kafin ramadanan baɗi ya zagayo sai ya yi amfani da wannan wata goma sha ɗayan da suka rage kafin ramadana ya zagayo ya riƙa biya misali ya yi tafiya yana lagos za a yi lodin mai sai nan da kwana uku to ya yi sauri ya tsakuro kwana uku ya yi azumin su sai ya rubuta ya ce to yanzu saura 27 ko saura 26 idan wata mai kwana 29 ne a'a ya dawo lodi kaza kaza motan taya ta fashe kaza kaza kafin a zo a ɗauko ta a'a ko menene injin ya tsaya menene za a nemo janwe kaza kaza kafin a gyara menene zai kai sati biyu sai yayi sauri yayi using wannan opportunity din sati biyu ya ya, rika daddasa azumi ko kuma tayin sun siɗe mai gida ya ce sai jibi insha Allah za a sayo su mota tana zaune sai yayi sauri kafin a sayo tayun ya shigar da wannan azumin haka zai rika targeting din kwanakin da yake baya aiki din yana nan a natse sai ya rika shukawa kafin wata goma sha ɗayan su zagayo insha Allahu ya rama Shi <clears throat> shikenan dama Allah ce wa anta sumu khairul lakum shine ai a can Allah ya ce in ka auna kaga tafiyan da kake yi din azumin ba zai wahalar da kai ba duk da cewa an baka dama ka aje amma Allah ce in ka auna kaga azumin ba zai wahalar da kai to kai din yafi ka tara bashi eh Allah ubangiji ya samu dace Allah ya albarka barakallahu fi da Allah ga wani ya turo mun eh, tambaya ta nan yace shi ya rubuta ta kwana na ba amsa masa ba ku yi shiru eh, ku yi hakuri yace malam da Allah mecece bid'a <clears throat> kuma shin ta kasu kashi nawa ne domin abun yana damuna sannan kuma shin duk wanda yace ce la ilaha illallah ya furta la ilaha illallah kawai ya zamanto musulmi batatan ko akwai abubuwan da suke bata la ilaha illallahu din <clears throat> to a takaicen takaicewa <clears throat> bayanin da nake son yi wa shi dan uwa ibrahim abdulkarim kenan a ita bidi'a bidi'a shine a kirkiro abu da sunan addini da sunan musulunci da sunan in kai wannan abun kana da lada kaza a wajen Allah wannan shi ake kira bidi'a a ƙirƙiro abu a cikin musulunci banda wajen musulunci banda wajen musulunci yanzu a wajen musulunci in ba musulunci yanzu an kirkiro ayon na yin guga wannan kirkira ne ko ba kirkira ba ne an ƙirƙiro mashin na markaɗe an ƙirƙiro abun nan na markaɗa menene na na, na tace juice wannan ba kirkira da akwai su an kirkiro su technology ne ya kirkiro su to waɗancan ba a su bidi'a wancan ci gaba ne na ilimi ya kawo shi amma abin da ake kira bidi'a wanda ake magananta Shi ne ka ƙirƙiro wa mutane wani abu ka shigar da shi musulunci ana bauta wa Allah da shi mai yin shi yana ganin cewa yana samun lada mai ɗimbin yawa a ciki wannan ita ce ake kira bidi'a. ta wannan ta cikin musulunci babu wata bidi'an da aka yi sauƙi a kanta kullu bidi'atin dalala duk wata bidi'a ɓata ce bi ma'ana sai ka sa ka yi on the line abun da aka ƙirƙiro shi cikin musulunci aka ba wa mutane suna yin shi da niyan ana samun lada kuma Allah yana son abun wannan babu wani rangwame duk wani abin da aka ƙirƙiro a musulunci aka ɗora mutane wannan ɓata ne har abada kuma zai kai mutum wuta manzo Allah ce iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar babu wai wata bid'a a nan ka kai classifying ɗinta kace idan an ce wancan bid'a wuta za ta je to ai da babu dutsen guga yanzu an samo shi shi ba bid'a ba wancan ba cikin musulunci ba ne ko kana guga da niyan kana samun kusanci da Allah saboda guga kana guga saboda kana nisa a zuciyan kana samun wani lada a wajen Allah waɗancan ba a kiransu bid'a wancan abubuwa ne na rayuwa na technology na kamar yadda yake khalaqal insana allamahul bayan na halicci mutum na sanar da shi abubuwa da yawa domin ku ji daɗin rayuwanku ku ci gaba da gudanar da rayuwar ku. so bid'a ta wanda aka kirkiro ta ta addinin musulunci duk inda kake domin al'amarin addinin musulunci tauƙifi ne an dakatar da tunanin kowa ba ra'ayin kowa ba tunanin kowa ba hankalin kowa ba calculation ɗin kowa kai naka sai abinda Allah ya yi komandin naka ko manzon Allah su ne su biyu za su ce ka yi ko ka bari saboda maganan Allah wahayi ne na manzon Allah ma wahayi ne wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha duk wani abin da yake na ibada ne na neman kusanci ga Allah ne baka da right ka yi shi ka ƙirƙiro shi ka shigo da shi face sai yadda manzon Allah ya kawo shi shi yasa manzon Allah ya ce man amila amalan duk wanda ya wani irin aiki a cikin musulunci da sunan ibada da sunan ya samu lada ko neman kusanci zuwa ga Allah ma ah, laisa alaihi amruna ko fahuwa raddun wanda mu ba mu yi shi ba ba mu ce a yi ba annabi sassale ce an yi rejecting ɗin shi an mayar masa ba za a taɓa karɓa ba man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddu wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan al'amarin mu menene al'amarin mu inji annabi musulunci ba za a karba masa ba fa huwa raddun an mayar masa saboda haka wannan shine abinda ake kira bid'a da inda ake cha wata kaza sai a auna da bid'an da take misali wani ci gaba bid'a shine kawai kirkiro abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin suratu Muhammad yace ma kuntu bid'an minar rusuli ni annai Muhammad an aiko ni amma kuna ta suka na ai ba ni bane fararre wajen manzani an aiko manzani da yawa an aiko su annabi Ibrahim su annabi yaqo su annabi Musa su annabi eh, Isa ga sunan ai ba ni bane fararre a wajen aiko su ina fata an gane to wancan irin eh, abu na ba za ka hada abu na al'ada na technology na abubuwa da yau ba ka je ka ce ai su ma wancan in ka ce wannan bid'a ne wancan ma bid'a ne shi ma wancan ma ɓata ne to menene kenan za a riƙe a'a wanda yake na ɓatan shine wanda yake na cikin menene shi ma wancan da aka ƙirƙiro duk wanda yake is contrary to Islam shi ma ana rejecting nashi kamar yadda ake ɗebo maniyin wannan don ba ta haihuwa a ɗebo maniyin wannan yana haihuwa a haɗa shi a yi injecting nashi a cikin mahaifan wata mace can ta haifan musu ɗan su zo su ɗauke shi kaga shi ma ba za a karɓa ba to wannan shine bid'a sai ya ce tambaya ta shin idan mutum ya ce la ilaha illa duk wanda ya ce la ilaha lahu musulmi ne eh wanda ya ce la ilaha lahu musulmi ne babu shakka amma yau da gobe ayyukan shi suna warware shi la ilaha illallahu kana la ilaha illallah kai boka ne kai kace a binne qur'ani kai kace a jefar da qur'ani a toilet kai kace a sha jini kai kace ai wanka da jini akan qur'ani kana la ilaha illallah la ilaha illallah din ka zauna akai yawa kana la ilaha illallah misali la ilaha illallah din an kawo condition inta domin ai munafikai a karkashin manzon Allah kullun suna faɗan la ilaha illallah din ko amma su wane ne a karkashin wutan jahannama su ne so faɗan la ilaha illallah kai ta amfane su yawa shine aka ce la ilaha illallah din malamai suka zo tana da condition sai an cika condition din kafin ya zamanto la ilaha illallah ya zamanto kana sane da ma'ananta kana sane da ma'ananta yanzu yanzu misali wanda ba musulmi ba da yake rayuwa cikin society na musulmi ya saba da cikin musulmi ya tashi shi ma da ka taɓa zai ce kai la ila in ya ga wani abu shi kenan ya zamanto musulmi ta fata an gane ko ya zamanto farko kafin la ilaha illallah sharuɗanta na farko kana da iliminta ka san ma'ananta cewa la ilaha illallah babu wani wanda ya cancanta a bautata masa da gaskiya sai Allah Muhammadu Rasulullah manzon Allah shine annabin Allah ma'aikin Allah la ilaha Qur'ani kenan Muhammadu Rasulullah sunnan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa tafiya sai kai hada su ka san Allah tauhidin rububiyya uluhiyya asma'i was sifat ka san komai na Allah ka zo ka san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi shine la ilaha illallah shine abinda za a tambayi mutum a gobe kiyama yana shiga kabari a ce man rabbuka wannan la ilaha illallah ake so a tabbatar ta zauna a duniya sai a zo a ce man nabiyuka a tambayan kabari waye annabinka ana so a ga sunnan manzon Allah din ka rayu akan ta a duniya sace maka ma dinuka to mutum ya san ma'anar la ilaha illallah me yasa quraishawa laraba ne sun fi kowa sanin larabci ita kawai aka nema su faɗa la ilaha illallah suka gwammaci gara a yaƙi su mutu dan su faɗa aka yaƙin badar suka ƙi aka yi uhudu aka yi hunain aka yi tabuka sun san minin ɗinta sun san ma'ananta na biyu al-yaqinu ka zamanto kana da yaƙini akan la ilaha illallah har zuciyanka kana da satinti kawai tabbas kawai ka yi imani da ita kuma la ilaha illallah tana aiki na uku karka samu shakka doubting a zuciyanka game da la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi don ka ce la ilaha illallah baka aiki ba za ta kai ka aljanna ba a wani hadisi manzo Allah sassa ce man kana akhiru kalamihi la ilaha da dakhala aljanna wanda duk ya furta kalmar la ilaha illallah ya mutu zai shiga aljanna amma wani a hadisin yace man shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa anna isa ibn maryama rasulullah wa, kal wa, wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu allah aljannata ala ma kana min amalin Allahu akbar Allah zai shigar da shi aljanna idan ya faɗi kalmar la ilaha amma based on irin ayyukan da ya rayu a kai in sun dace da la ilaha ka shiga ina fata an gan bayan da za a yi mutumin da zai sha jini ya kashe rai ya je gun boka yana boganci yana duba yana tsafi yana sihiri yana komai da makamantansu don ya zo masallaci ya ce la ilaha a ce musulmi ne komai yana da abin da ke warware shi alwala akwai abin da ke bata ta bayan kayi ta aure akwai abin da ke bata shi kasuwanci akwai abin da ke bata shi musulunci ma akwai abin da ke bata shi la ilaha illallah din ma akwai abin da ke bata shi ya warware shi ina fata an gane ko sai na hudu al-ikhlasu mutum ya yi fada ya tsarkake zuciyar shi da la ilaha illallah din ga Allah shi kadai sannan zuciyar shi ta gaskata harcin ya furta sannan kuma ya so kalmar la ilaha illallah inda dukkan abin da take nuni zuwa gare shi sannan kuma ya karbi la ilaha illallah ya mika wuyan shi ga mai la ilaha illallah din shine Allah shi kadai sannan ya jefar da shirka da masu yin shirka ya daina mu'amala da su wannan shine sharuɗan la ilaha illallah ina fata an gane ko saboda haka ba wai da mutum ya ce la ilaha illallah kawai ya shiga aljanna sai yayi aiki zina amanu yanzu kayi kayi imani da la ilaha illallah me ya rage wa amilu salihati ayyuka na kwarai aka ce ba ayyukan banza ba su ne za su taimaka saboda haka wannan shine amsanka Ibrahim Abdulkarim da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa a dace al'amarin aƙida ka san yana da wahala sai an faɗaɗa bayani yanzu ga shubaha ta shiga ma mutum na'am اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر آداءنا وآداءك وآداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين